Majalisar Wakilan Najeriya ita ce ta fara bayyana buƙatar a farfaɗo da masana'antun domin a samar wa matasa ayyukan yi, duk da cewa an samu yawancinsu sun rungumi noma a matsayin sana'a. Ɗan majalisa mai wakiltan Koko Bese da Mayama a jihar Kebbi, Shehu Muhammad Wamban Koko, shi ne ya fara kawo ƙudurin a majalisar wakilai. Ya ba da dalilai. Akwai kamfani lokacin ina primary school. a garin wurno kamfanin da ake kira zaki bottling company nigeria limited na tuna wannan lokaci in muka taso daga makaranta aka ɗauko mu a bus akan kawo mu excursion wurin mu ga abubuwan da ake muna aji uku aji hudu primary school a 1984-85 to sai na ga da na je wurin 'yan shekarun baya wallahi sai na tashi kuka wurin ya mutu komai ya watse gashi dai abin ba daɗi to sai na sa Allah cikin ikon shi na zo majalisa kuma na ga ana tattaunawa cewa a tallafa mai irin wa'annan kamfanoni akwai kamfanin textile industry na funtuwa akwai arewa textile industry a kaduna akwai red bricks industry wanda ga su na marina in kace kalisa wannan kamfanonin da suka durkushe a arewa da kuma kasar nan ba su da iyaka ai dukkan kamfanoni ma masana'antu a arewa baki daya to kinga to abin da muka kalla muka ce to abin na farko mun ba da gwamnati shugaban Muhammadu Buhari cewa shugaban kasa Obasanjo ya ba da tallafi ma bankuna abin da ake kira recapitalization wanda ya yi lokacin shi ya sa bankunan nan suka ƙara jarin su a kuma tallafa musu kwanakin nan shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ma ya ba gwamnoni jihohi bail out shi ma ya taimaka musu su wasu sun biya albashi wasu sun biya allowance allowance wasu sun biya pension da sauransu to sai muka ce me zai hana gwamnatin najeriya ita kuma ta ba irin wa'annan kamfanoni da masana'antu wa'annan bell out ɗin saboda su masu tashi matasanmu su samu aikin yi aiki ya ƙaru abinda muka kalla kenan To sai dai ga mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu da aikin gona ta ƙasa Sanusi mai jama'a a jiya ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Bukatan a yi yana da kyau a yi tunanin za a yi wani gudanar abin kirki. Amma abin da zai kamar yadda kika faɗa watakila zai haifar mana da ɗa mara ido to wannan shine abin da ma saboda yanayin najeriya abin da ake yi ake bukata a yi tallafi a kai shine abin da ya shafi na'urori wato technologies kenan da kuma ilimin gudanar da kasuwanci domin in aka yi wa'annan guda biyu aka ce za a ba da agaji to na tabbatar miki ke 'yar najeriya ce cikakkiya kuma gin san halin mu mu 'yan najeriya idan aka ce ga wata hanya wanda baya da wani dokan da zai gyara abin yadda ya dace ko da dokan ma ya aka kare ni a ra'ayina na ganin wani abu ne wanda yake tunanin yin haka yana da kyau amma yadda za a yi mai za a yi hanyar da za a yi to a nemi wanda suka dace ba 'yan majalisa kawai su zauna su ce ga abin da tallafin da za a ba masana'antu ko 'yan kasuwa ko 'yan trader a ce za a baya babu su 'yan trader ba zo an gaya musu yaya za a yi in za a muku kaza mai hanya wata hanya za a yi tun da ba kyauta ba ne bai kamata babu wani tallafin gwamnati da yakan zama kyauta is either ko sun yi maka domin al'umma su lura su ɗauki kibla to ka sa'a kana na farko amma babu inda ake yake ɗorewa haka. kana nufin a fara tuntuɓan masu ruwa da tsaki kafin a ɗauki mataki kenan? gaskiyar maganar da shi ne da 'yan majalisun da su fadan gwamnati da 'yan kasuwa masu zaman kansu to ya kamata idan za a yi irin wannan a zauna a yi magana har da bankunan ma a rinka zama a yi wata magana wanda ya dace amma ba wai kawai za a yi hira ne irin wanda za a zauna a inda gaske ake yi ni na tabbatar miki da cewar 'yan kasuwar najeriya ƙanana ne matsakaitu ne da kuma na can sama a shirye suke su haɗa kai da gwamnati domin a gyara dukkan ka'idan da zai gudanar da al'amuran tattalin arzikin Najeriya domin inganta ƙasar nan a ci gaba yadda ya kamata. A ɓangaren gwamnati kuma ministan noma da raya karkara Sabo na nono ya ba da tabbacin cewa masana'antu na daga cikin jigajigan ayyuka uku da gwamnati ta shirya farfadowa da su. duba da cewa a shekarun baya kayayyakin da suke sakawa na ɗaya daga mafi inganci a nahiyar Afirka baki ɗaya. Saboda haka za a ba ma masu zuba jari daga ƙasashen waje dama domin su taka rawa a wannan fanni. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.